guda biyu ɗaya ɗauke da wannan ak-47 rifle ɗaya ko ɗauke da wannan adda suka cin musu sai suka kama su suka tilasa suka saukar da su bisa kan mashin suka ɗauke su za su sace suka mai da suka saba yi suna kan tafiya yaran nan suka nuna bajanta na kwarai suka ɗayansu ya kama mai mai ɗauke da adda ɗaya ya kama mai ɗauke da wannan bindiga kira na ak-47 irin na sojoji na musamman mai adda shi ya fara samun nasara ya buge kuma ya amshi addan a hannun wannan ɗan ta'addan ya sassare shi ya gudu sai ya zo ya taimaka wa ɗayan da ke rike da mai bindiga da wannan baiwar allah matar ɗayansu ya yunkurin harba bindiga amma allah ya taimaka alshashi bai same ko ɗaya daga cikinsu ba har suka fi karfin shi suka danne shi suka sassare shi ya mutu kaga wannan aikin bajantan ya kamata kowa ya sani muna farin ciki da haka ba su tsaya a nan ba daga nan suka sake ɗaukan wannan makamin suka kai wa mai garinsu aka wuce ofishin 'yan sanda mafi kusa da su aka je aka ba jami'in 'yan sanda kaga wannan ya nuna a mutane ne masu gaskiya masu tsare gaskiya kuma na ga ya cancanta in nuna musu farin ciki na shi ya sa na gayyato su zuwa ofis ɗina musu kyauta na musamman kuma in gaya wa duniya ga abin da suka yi saboda farin cikin wannan abin da suka yi ƙoƙarin da suka yi bajinta da suka nuna da kuma gaskiya da suka nuna na ɗaukan bindigar nan su kawo jami'in 'yan sanda abinda waɗansu mutanen ba su haka nan sai mun samu labari mun tilasa mun je mun kama su domin irin haka ya faru a nan kaduna shi yasa na yi farin ciki na kira su zo in ba su wannan kyauta na musamman a maimakon ni da jami'an gundunar 'yan sanda na jihar kaduna da kuma mai girma gwamna wadda shi da kanshi na sun zai farin ciki kwarai na jin wannan labarin wannan kokari da wa'annan a bayan Allah suka yi a kasan shi masha Allah mun gode nau'in spray ɗinsu zuwa inda za su je kan hanyar mu ta zuwa unguwa sai muka aron gama da 'yan ta'adda suka fito mana katsan ba san da su ba daga cikin duhu muka faɗi da muka faɗi suka tada mu muka tashi a mashin suka cikin duhu da mu domin za su yi kinafin dinmu da taimakon allah kuma allah ba mu nasara tai ya ba mu sa'a a kansu muka ci galaba su muka kwaci mu har allah kai gaba mu nasara kashe ɗaya daga cikinsu dai kuma da ya ga ba mafita sai ya fita guje ya mu da guda su nawa ne 'yan ta'addun na kuka haɗu su biyu ne to wani irin makami ne kuka amfani da shi wurin ainihin ƙwatar kanku da ceton makamin da ke a hannunsu guda ɗaya shi ne wanda ake cin adda Allah ba mu sa'a da shi Allah ya kwace mu a gare su bayan mun gama mun je inda asibiti mafi kusa aka yi mana wankin rauni muka dawo sauran kayayyaki muka ba mai unguwan garinmu zuwa hukuma mafi kusa aka kai kayan muka miƙa masu su karɓar bindiga da ne a hannun shi lallai a yadda ne na same ta a hannun shi kuwa muka yi Allah ban nasara akan shi hatta kai ga ta zo hannuna ƙarshen labari kenan assalamu alaikum